yawa wannan shi kuma ina wanda fuskansu yake irin dark spot din na irin wannan glass na ido ko kuma kin shafa mai nan ya miki taban baki nan ya yi fari dark spot dai na fuska to kun ga sunan shi ma dark spot so wannan cream din yana da kyau sosai wajen cire dark spot na fuska ko wani glass eh, fuska nan ya yi baki nan ya yi fari wani ma ta yi bleaching ne kuma ya bata mata fuska wani kuma ba ma bleaching din bane kawai zagayen idanta ya yi baki ko kuma gefe ya yi baki ko kuma wajen kumatu ya yi baki nan ya yi fari to wannan dai cream din zai daidaita miki kalan fuskan ki ya cire wannan baki-bakin na wajen ido da koma ina ne ya yi miki dark spot wannan kenan yana da kyau sosai wajen cire matsalan dark spot na fuska yawwa ga kuma anti-agnic wannan cream din shi kuma mai da tsohuwa yarinya wanda fuskan sai yake tattarewa yayi kamar tsufa kuma ke ba za ki ga kamar fuskan mutum duk ya tattauye ya yi kamar tsufa ya yi tattauye za ki ga wani kuma wani ma tsufan ne wani kuma ba ma tsufan ba ne ba amma kawai fuska ya tattauye fata ya haka za ku ga ya dan kakkame ya yi wannan ya yi kamar alamun tsufa wani kuma da ta yi dariya sai a ga ta kamar tsohuwa to wannan shine wannan cream din yana dame fuska yana kara mata kyalli da gyara wannan anti agnet ne wannan na mai da tsohuwa yarinya kenan yawwa yana gyara fata sosai ta dawo ya rage shekaru kamar kin shekara talatin ma zai da fuskan ke da kamar na shekara ashirin ya gyaru kenan yawwa wannan ba yana rage shekaru fata a ga kamar na yara yawwa wannan shi ma na fuska ne gashi na Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Iman kashi na 21. An tuna kallon Yusuf a haraba hol ɗin ta ce, Ka ajiye mama Hadiza ta hajiya Laila a gida, Yusuf. Yusuf ya dan bude ido amma bai ce komai ba. Da sauri Iman ta ɗauke kai tana wani murmushi. Zagawa ya buɗe Francis yana kallon ta ce, Zo ki shiga nan. Ta ɗan zaro ido ta ce, Ya Yusuf, Maryam fa. Ya ce za ta shiga wani motar. Bana son musu, ki zo ki shiga. Maryam ta harare sa ta ɗauke kai A hankali Iman ta taka ta isa front seat ɗin ta shiga. Mama da ƙauyen anti biyu suka shiga back seat. Ya shiga mota ya ba haraba hall din. Ina bakin a compound ɗin, Iman bata ko kalle sa ba, ta buɗe motar ta fice ta ta wuce apartment su. Ta ji murya ina a bakin gate tana cewa, Iliya, Iliya amarin bai dawo ba har yanzu? Brigadier ya bar gate a buɗe, ganin motoci hawa uku da ke bayan motar Yusuf. Ya ce, Eh, bai dawo ba baba. Inda ta hango Yusuf da ya fito daga mota da mama Hadiza da ƙawayen anti, ta fashe da matsanancin kuka. da sani mama Hadiza ta nufe ta ta ce me faru inna cikin kuka ta ce me na mara a duniya nan za ta saka min da haka ni fa ne da mu'amala da auren da tun tana yar jagadiya iriya kalkala tana yawo da kudaden zani da ya yakagin hijabi mama Hadiza ta ce me ya faru inda ta share hawayenta bata tanka ta ba tana kallon ta Rasulu ta ce mu je kawai ta Rasulu ta ce idan ba kika yaddar kayya ta kwana a gidan nan yau ba Allah masu yayi fushi da mu da mataki ba. In wannan cin mutunci da reni haka? Oh oh, tunda uwa mai salati ta haife ni ban taɓa gani ko jin labarin irinsa ba wai ai wannan babban magana ce wallahi ko ko ta kai ƙara ba karamin muhimmanci za a ba maganin nan ba kuma da kyar idan ba sai an yanke mata hukuncin ƙare rayuwarta a gidan yari ba inda ta ce to kun ji dai kire mu je kawai wanda ya ajiye ta a gidan zai dawo duk gidan uban da ya je ya same mu casan kuma da mu samu ganin yadda za a ƙare ba Allah ya isa mu haɗa gaban ubangiji ta na biyar da ita ta ce ke ma dai wallahi sai ma kin faɗa ai wannan a rubuce yake asabi abinda ba yafiwa za mu yi ba Mama Diza da Sajiya Laila dai suka bi su da kallo. Iman da kokarin saka kayan baccinta bayan ta fito daga wanka aka buɗe ƙofar ɗakinta. Maryam ce ta shigo ta tsaya tana kallonta tana murmushi. Da mamaki Iman ta ce, "Ina kika je tun ɗazu kowa ya dawo ban da ke." ta ce, "Close your eyes please." Iman ta yi shiru tana kallon ta Maryam ta haɗe ta ce, "Da yin wucewa ta." Murmushi Iman ta yi don sai sanan ta lura hannunta ta ɓoye yake a bayanta. A hankali Iman ta limshe idanta ta ce, "To, na rufe." Maryam ta isa kusa da ita ta tsaya ta ce, bude ki ga gift da zaki ba wa dinki da sauri Iman ta bude ido daga wani fulawa mai kyan bala'i da cards Maryam na mika mata tana jujjuya eyeballs dinta Iman ta saki baki tace is this gift da zaki ba sa mana da rai Iman ta ce you are very funny wallahi me zai da wannan din Maryam ta zaro ido tace me zai da shi ba kika ce matsalar ku kenan yan Najeriya wallahi kin san value din abin da ke hannuna kuwa kin san a wato wannan ya fiye mana kuɗi da wasu abubuwan rayuwa idan aka zo fannin kyautatawa wallahi i'm telling you this sai ya fi son wannan akan kuɗin da zaki basa ko abin da zaki siya masa idan kin ba su kuɗi me zai yi da shi bayan yana da fiye da wanda zaki basa sai dai ma ya bada kuɗin kyauta tunda bai shiga gida ba idan kika ce abu zaki siya masa me zai yi da shi bayan bai fi karfin sa ba wannan kam kina ba su I'm telling you za ga reaction din sa tana murmushi ta ƙare maganar iman da sai kallon ta take don ku a zuciya ta tunani take kuma fa gaskiyar Maryam tunda shi ma a turan ya taso zai so gift din sosai Rim ta kai mata fulawa ɗin hancinta ta ce, Smell it. Limshe ido Iman ta jin wani cool scent da fulawa ɗin yake yi. Ta amsa tana murmushi ta ce, It smells nice. I love you, Maryam. Ajiye fulawa ɗin da kaɗin ta yi a gefen gado, ta rungume ta. Muna dawo daga hall ɗin dina tare da ƙawayenta bayan sun sallama mutane gaba ɗaya. Dama ba ta yi ta shiga gidan ba. Ƙawayenta Sajiya Saude ne kaɗai suka shiga cikin gidan, tunda haka dama suka shirya tun a hanya. Umma ta ɗauwaya ta nemo lambar dadi ta yi dalin. Ba ɗau lokaci ba ya ɗaga ta yi ƙasa da murya ta gaishe sa ya amsa ya ce lafiya dai kuwa jiyar gayya tana yaƙi ta ce lafiya baban iman na ce kana gida kuwa dadi ya ce eh na kusa gidan yanzu driving nake umma ta ce to ina ma kofar gida zan jira ka iso ya ce oke da ka yi ta wayar. dadi na shigowa layin ya hango ta tsaye dan nesa da gate din gidan fakin yi kusa da gidan ya fito yana kallon ta ya ce lafiya kuwa ta ce to lafiyar kenan dai ya ce mu shiga ciki to da sauri ta ce a'a bari dai in maka bayani a nan kuma hannun hannunsa yana kallon ta ce to ina ji ta ce wallahi baban iman da zine inda ta je wajen da ake dina da mamaki dadi ya ce yanzu sai da ta je dina din nan duk da abin da muka gaya mata kuma ta buɗe hannu alama ai eh, shi ne ta ce kuma da aminiyan nan tata babu ta rasulu wallahi abban iman sai kaga abin da ta je ta dinga yi da ke girgiza kai yana kallon ta umma ta ce wata kawai amarya na tsaye gaban jama'a tana ba da tarihin amarya in gaya maka sai inda ta tafi ta sami yarinyar nan ta amshe microphone ta fara zaginta wai wani dinan tel da ba kuɗi ya mata ɗinki kai maganganu dai babu daɗin ji abin iman ai isma ma diza da hajiya aisha na wajen ai ba shara ne mata ba wallahi kunya kamar in nitsi da ma imu imu ne abin zai zo da sauki amma fa ga dangin amarya sun cika wajen kuma yan babban gida bayan ta gama da yarinya mai bada tarihi ta tafi ta kwashe duk abin da aka ajiye wa amarya da ango a gaban su ta wuce ta ba wajen tsirara haka ta dinga mutane fada wai kada a zuba da dattin sun zo cin shinkafa da miya da kaza mai wata kawai Maganganu dai ga sunan zara kayan kunya zar, ce abin iman. Yanzu bisa billahi hakan ya dace? Girgiza kai kawai dadi ya dinga yi yana salati. Umma ta ce, "To, ganin abin sai gaba yake yi." Sai na ji na same ta na ce, "To fa ga ruwa can ya cike falanta, ta ba famfan ban daki a buɗe." Shi ne inda ta ba jan bashiri da kawarta babu ta rasu ne. Yanzu na yi laifi anan abin iman. Dadi ya ce, "A'a, daidai kenan." Umma ta ce, "To, na suna can kila mata tara jama'a tana jira na." kuma ko me za ta gaya wa abban sa mujahid wallahi yadda zai yi ya zauna a kai shi yasa ma nace bari in maka bayani tukun dadi ya soke aje zuciya ya ce to Allah ya kyauta kuma hakan da kika shine daidai dan ba da haka ba za su bar wajen ba kada ki damu na san abin da zan yi ki wuce wa ciki to na gode abin iman da ka fahimce ni cikin gidan yana fa ta bayan sa bayan ta soke ya aje zuciya in nace zaune a falon da kan tabarma ta dora kafa ɗaya kan ɗaya fuskar ta shaɓe-shaɓe da hawaye tana fyace majina da hankicin hannunta ta rasulu da ke zaune akan da duma ta girgiza kai kamar za ta saki kuka ta ce ni amadu babu abin da ya fi min ciwo irin yadda muka dinga yawo muna zaka garin kaduna a adidi da sahu muna neman wajen casu bayan mun dawo mun ga ƙaryar ƙarya take daga ƙarshe sai dawowa gida muka yi ba mu gane wajen ba mai adidi tana bala'i mu ma muna bala'i haka muka yi asarar ɗari biyun mu dan da kyar mai adidi ta amshi ɗari biyu wai sai ɗari shida za mu basa wallahi mu ne har sabon kawo neman wajen casu babu wajen casu babu labaransa mujahid yana zaune a falon sai kallon su yake yusuf ma haka An da ammi da mama hadiza ma duk suna zaune abu da kansa na sunku yana sauraron su cikin kuka inda tace duk akan musanyin daren yau ya kare muna yawo a adidita neman wajen casu kamar yan iska kuma a ce in yi hakuri saboda ba a san ciwo na ba ni wallahi yau duk sai mu tattara mu tafi police station wace ce kuma rikayya da za ta mu wannan tozarcin me aka yi aka yi ta rikayya banza rikayya wofi ni dai wallahi abu da na zuba ido yanzu na ga matakin da zaka dauka kan katuwan nan bikin ma ni sai iya cewa dage sai an bi min haƙƙina da na aminiya ta tara da duka shi ke naka aka kare ta sun yau ban damu ba mu ci shinkafa da kazar da aka raba ba sai kuma ta fashe da matsanancin kuka Yusuf ya sun kai da kai yana murmushi ta rasulu na matsa kwalla da ya cika idan da tace ni wallahi Asiya bata isa ta min haka ba dan sai dai in sa Muhammad ya zabi ko ni ko ita sallama aka yi a bakin kofa inda cikin rawar murya tace bukar yau dai ba mu samu casan bikin mujahid ba ya dai 'yar eh, iska ce wallahi. Shugaba dadi yi falon yana bin dukansu da kallo. Mujahid ya miƙe koma kusa da Yusuf. Dadi ya zauna yana kallon inda ce lafiya? Me ke faruwa? Inda tafiya ce jina a hankali ta ce, kana ji ko bukar? Bayan fita kuɗa da yamma, shi ne kawai ne yake shawarar tafiya wajen da ake casin ko minti sha biyar ne in yi in juyo. Duk da dai kun hana ni. To ya za a ce bikin mujahid guda ba zan je wajen casu ba. Wallahi bukar mun shiga wajen da ake abin kenan mun zauna ko kayan kwalmar ba a fara rabawa ba. sai ga matan da riƙayya tana haki wai in maza in koma gida an ce ruwa ya cika min ɗaki da falo shine ba muka taho kamar mahaukata tare da tara sulu muna shigowa gida in gaya maka sai muka gaban ɗaki a bushe tas babu ko dukan ruwa balle ambaliyar ruwa shine dai muka yi ta fada har ba ɓaci tare da tara sulu na ce mu koma wajen mu ji dalilin da suka za ta gilla mana irin wannan ƙaryar mai tsada ko musu hannun uwarta ne to ba muka ɗau adaidaita za mu koma amma neman duniya mun wajen casin nan ba mu gane ba haka muka tawala gigi a da sau sanyin daren nan duka ya kare mana daga ƙarshe muka dawo gida yanzu fi sabilillahi mai dawar ƙai ya gata min haka dadi ya girga kai ce. amma ba na ce miki kada ki tafi wajen bada da yamma inna ta ce, bukar cewa fa ne minti goma sha biyar kawai zai yi ai da balle ka wajen ba wallahi kullata ta mujahid zai yi shi yasa na ce bari in je kawai a tsaitsaye in dawo kuma me laifi na dadi ce haba ina, yanzu fi sabilillahi ki shirya ki shiga cikin yara ki zauna ki ce kin tafi wajen casu me yasa kike mana haka dan Allah inna ce haba bukar dan dai minti sha biyar in juyo wa ma zai sanna na je wajen banda mai sa ido a baya muka zauna dan maka da a lura da mu dadi ya ce kwata-kwata bai kamata ba ban ga amfani shiga cikin jikokin ki wai kin je su ba mu dai idan mun gaya miki magana ba kiya ji ba kiya amfani da shi ba mu san ko kina da wasu masu gaya miki bane ba bayan mu ni ba na jin daɗin hakan da yake yi kullum ai ta magana amma ba kiya gyarawa inda abin da baki sani ba anan shine har mu kina zubar mana da mutunci a idan duniya shiru inda yi sai yan idanuwa a hankali ta rasulu ta ce wallahi bakar sai da na ce mata mahaƙuwar kar mu je amma asabe ta ki saurara ta juyawa inda ta tana kallon ta baki sake can da kalli dadi ta ce kaga za ta gilla min sharar da raina ko bukar to wallahi ta ma riga ni shiryawa har tana cewa za ta tafi ta banda ina bata mata lokaci ni dai a dinga jin tsoron Allah ba ruwa na ta rasu da ta ce yau idan ban ji tsoron Allah ba tsoron gidan ji asabe ki dai ki dinga min 'ya'yanki, ki kafa ba da kamar su da Muhammadu ne ya ce min kada na tsallake ko da nan da kofa wallahi ba zan tsallake ba kawai ki sa mu shiga cikin jikokinmu mu zauna kamar wasu gantalallu har ana gilla mana ƙarya don a koro mu inna ta ce ni dai na ce a dinga jin tsoron Allah ba ruwa na. biki kuma gashi nan dai a gama sai kowa ya san nayi ta rasulu ta ce ina nan sai na raka mu gidansa na sa albarka inna ta taɓe baki ta ce to na ji na tafi casu ba da izinin ku babukar wulakanta da ƙarya ta yi fa dadi ya ce an yi na kira ta na ce ta faɗa miki haka saboda hakan kaɗai ki iya sakawa ki dawo gida dan zuwan ki wajen bashi da fa'ida salati inna ta saka tana kallon sa a hankali ta ce Allah ya fi annabi sani ta ta ce to ai da sauƙi tun da kai ne ka saka ta kuma gaskiya da ba haka aika mai asaba ba ba ta da ranar barogon inda ta kalle ta da gefen ido ta riƙa haba ta ce oh na ga abin da ya ishe ni mutane dai ba sa tsoron Allah da ranka ma sai a dinga binka da shari mikiwa dadi ya yi ce mu dai muna neman alfarmaki ki dinga ɗaukar maganar mu kina aiki da shi ba don mu ba dan Allah inda dai ƙasa da murya ta ce to ni dai ka yi hakuri kuskure ne na riga na yi sai dai Allah ya kyauta na gaba mai danka ta bifa ta fala Ina ta bisa da kallo mikiwa abba ya ce to a dai hakuri inna daga haka ya fita falon shi ma ta bisa da kallo mujari mi ya ce tsofe tsofe da ce kin je casu bijira cewa ta bai fice daga falon yana murmushi ta bisa da kallo yusuf ya miƙe ya fita daga falon shi ma ta bisa da kallo an da ke kokarin danne dariyarta ta miƙe ta ce to dan Allah ku yi hakuri inna Ina ta taɓe baki ta dai ce komai ba an ta ce bari in je inna muna aiki ne daga haka ta fita Rami ma ta mata sai da safe ta fita, ta gumi inda ta yi bayan da sun fita. Ta ce lalle bukar ya zama abin tsoro ta rasu ni. Ni da badan akan idona na haifo sa ba. Da sai ci ce canja min shi akai. A tsinannen asibitin turawan da aka haife sa. Ke ki ji, ashe shi yasa katuwar mata ta kira ni ta gilla min ƙarya. Duniya ta lalace ni fatu. Ta rasu ta ce, ai da darajar sarƙiya za ta ci ba za mu ɗaukaka ƙara ba. Amma wallahi ba ta ci balas ba. Iyali yar iska, Allah ya kai mu wayewar garin gobe lafiya. Inda ta ce, shi kuma bukar dama kada ya sake takomin nan, da haka ya zama. ba ruwana ya je ta kansa ta rasulu ta ce ado ni da a ce salihu ni da na masa barbaɗin bala'i yanzu mama da zai sai kallon take daga inda take zaune inda ta ce a'a ni dai gwara da na bufi gagen da halinsa ba ruwana a ce na je ina cece kuje da shi gwara kawai da na masa shiru ya gama bambamin sa ya fita ai shi amadin baya haka dama ni ban so shiru ba sai amadu ya gama yanke hukunci to sai gashi Allah ya ji jefo mana shi haka kawai in je in yi magana ba platinum matarsa ta jaho da kullace ni a'a ba ruwana ta rasulu ta ce dama shirin ya fi ina za ki ce ku ce da ɗan cikinki ina ta taɓe baki ta ce ni dai ba ruwa na. Allah ya shirye sa amma bakar gaskiya ba shi da hali duk cikin ‘ya'yana washe gari tun da iman ta tashi take jin zazzabi da ciwon kafa har karfe tara bata fito ba don ko ina a gidan cike yake da jama'a Maryam da tunda ta kawo mata breakfast ɗaki bata sake ganin ta ba Amince da shigo ɗakin karfe goma saura ganin ta kwance da ƙarasa kusa da gada tana kallon ta ce, lafiya ya zaune ta da kyar tace Ami kamar sanya zazzabi kuma kafa na ciwo yake min ami ta kai hannu jikinta ta ji zafi juyawa ta tafi ta wuce kicin ta yi mata wani shayin ta dawo ta ce ki mai wanka kai da kiɗa ma ami ami ta miƙa mata shayin ta ce ki sha shayin sai ki sha drugs ɗinki garba man ta fara shan shayi ami ta ɗauko drugs ɗinta inda suke ta ɓalla mata bayan ta sha kusan rabin shayin ami ta miƙa mata magani garba ta sha ami ta ce ki tafi can ɓangaren inda ki kwanta baki za su sauka a nan zuwa an jima kaɗan Iman da zaro ido ta ce, "Ami ban daki na fa." Ami ta ce, "Ku dai ba ku da hali mai kyau. Abu dai na kwana ɗaya?" To sai ki kingimu ban ɗakin ki tafi da shi bangaren indan ki aje. Iman kamar za ta kuka ta ce, "Wallahi ɓata wa mutum fa za su yi. Ni dai gwara in kulle in boye mu kullum." Ami ta ce, "To ki kulle, ina baki da hankali." Iman ba ta ce komai ba. Ami ta juya ta fita. Mikiwa ta da kyar ta kwashe gaba ɗaya cosmetics ɗinta da ke gaban madubi ta zuba su a drawer. Ta cire farin bedsheet ɗinta. Ta ɗau mai duhu ta shimfiɗa tana turo baki. ta shige ban ɗaki ta ɗauke sabulu da sosanta sai brush da toothpaste ta dawo ɗaki ta adana hijab ta saka bayan ta ɗau babban kayan da na biki da za ta saka a cikin leda ta fita ɗakin tana ɗinge shi babu yadda ta iya haka ta gaida mutane har ta isa fat ɗin inna ta rasu ce tsaye bakin uba tana kallon tsofaffin da ke zaune cikin falon ta ce dan Allah ba dan mu ba idan kun jira takalma dinga ajiyewa a gefe guda ka su bata bakin kofar bikin fa ne yan gayu ne haba takalma sai ka ce na masu talla imin ta raba ta gefen ta shige falon daga kitchen da ta fito rike da kula da plate ta duka ta ce to ni dai ba su gama girkin ba ina ji wannan ne yar wani da aka zuba min ce da safe sai in manna ma kowa guda biyu biyu ga miyar taushen mai kyau da nama kallon iman da ke gari mutanen falon za ta wuce daki in na tai da sauri ta ce waye wannan kuma yoyi iman ta haɗe rai tana kallanta in ta miƙe ta ce me za ki je min a daki iman da burere ce ta ce inda baki suna daki na ne kuma bacci nake son yi inna ta ce na ga abin da ya ishe ni to ina ruwanki da bakin iman gaskiya ni dai ki hakuri ki zo ki wuce na saka ma daki na turaren wuta kuma ma wannan mutumin ko sauraron ta iman ba ta yi ba ta shige dakin da sauri tana turo baki ta kulle juyawa ta yi ta kame ganin mujahid kwance saman gado ta zaro ido tana kallon sa a hankali iman ta bude kofar za ta fita sai kuma ta jiyo tana kallon sa bude ido yana kallon ta shi ma ta turo baki ta fita da sauri ta kulle kofar inda dake ta zuba wainan a plate tana daga miya kamar za a ba jarirai ta kalle ta tace hakkin fito kenan to sai ki kuma ki tambaye min shi ko in zuba masa wainar dan sabe kenan ni dai ban ga ya ci komai ba to raguwa da ni hauka ne da zai daga hankali haka ni dai ba ruwana iman za ta fita inda ta ce ji wulakanci ina mata magana tana wucewa ba za ki shiga ki tambaye min shi bane in je da kaina dawowa ta tana turo baki ta shiga dakin na ta tsaki ta ce babu abin da ta mance a halin ubanta mara kirki nan ya wanke ni tasjiya da daddare ni dai na yafe masa ba na. ba dan naka naka bane ai da yanzu sai dai in kurbi gage yan nan tasa in ce ta fita to kada laifin ubanta ya shafe ta Iman da komawa ɗakin ta same sa idan sarfa kamar ɗazu. Ta ɗan yi jim, can ta ƙarasa kusa da gadon ta ce, Inna ta ce ta zubo maka na shinkafa? Shiru yayi Hassan nan bai buɗe ido ba. Ta ce kaji, nan ma bai ce komai ba. Ta ɗan taɓa ƙafarsa ta ce, ya Yaya kaji, nan ma shiru kake ji. Ta bi baki ta juya za ta wuce, ya fusgo ta. Ya buɗe manyan idanuwansa da suka sauya kala. Ya ce sai kin min iyo a kai saboda baki da hankali. Shiru ta tana kallon sa. Can ta taɓa hannunsa, ta durƙusa kusa da shi a hankali ta ce, baka da lafiya ne yaya miƙa zo ne ta dinga kallon sa, murya can ƙasa ce make me a cup of tea miƙa ta nufi ƙofa ya bi ta da ido inda nake zaune hasana tana jiran da fito ta ce zai ci ko in rabar tsofaffin nan iman ta ce shayi ya ce in kawo masa bata jira mai inda za ta ce ba ta shiga kicin ta ɗau ta buɗe flak ta zuba ruwan zafi a cikin kwaf ɗin sannan ta dawo tana kallon inda ta ce ina kayan shayin inda ta ce wanda ke da shi kuka siyo kuka ajiye min kenan to kar ma ki bata wa kanki lokaci ki koma bangaren ku zuba masa kayan shayin a ruwan zafin nawa ya kusa karewa babu wanda zan bamu wallahi wata tsohuwa da ke zaune a falon ta ce haba hajiya a tsabe. sai ka ce ba iyayen suke siya miki ba inda ta miƙe tana kallon ta can ta ce eh lallai duniya ta lalace to wallahi har na mun jira da iyayen su siya min kayan ti sai dai yaron nan bulasawa kuma baya jiran wani ya kare yake kawo min wani kawai mata tsohuwa baki san kan komai ba ki tsomo mana baki muna magana ni dai ba ruwana a dinga jin tsoron Allah nema ta wuce ta wuce su tana turo baki. Bedroom da ta fara shiga ta dawo da ta yi dalin nan basade. Katsewa ya kira ta a hankali ta ce, Good morning, ya ce morning my dear, hope kin tashi lafiya. Iman da lambobin da kai ta ce, Sure, happy birthday once again. Yana murmushi ya ce, Thanks much baby. I was so happy with your text earlier this morning. Na ji daɗi sosai baby. Murmushi ta ce, Me za ka zo ka amshi gift ɗinka? Ya ce, Oh, yau ba za ki zo fati ɗin ba? A hankali ta ce, I might and I might not. Ka san bai muna biki a gida. But all the same, ka zo dai ka fara amsa gift ɗinka. Ya ce, ni dai sai kin zo party ɗin diya. Murmushi ta ce, na ji. Ya ce, to yaushe zan tawo amsa gift ɗin. Tana juya ido ta ce, after Juma'at prayer. Yana murmushinsa mai kyau ya ce, to sai na zo baby. Ta ce, amma bakar ka shigo layin ka tsaya bakin titi zan budu Ya ce, alright dear, zan kira ki idan na iso. Ta ce, Tom, bye. Daga haka ya katse wayar. Kicin da wuce don haɗa wa Mujahid shayi. da ke bayan kicin ɗin da Mama Hadiza suna magana. Tana kallon Iman ta wando da ce, "Me yake nema?" Iman ta ce, "Inda zan zuba maka kayan shayi na ta ya ƙare." Ami bata ce komai ba, suka ci gaba da maganar su da Mama Hadiza. Iman ta haɗa shayi mai kauri, ta rufe kwaf ɗin ta fita. Ko kallon inda bata yi ba ta shige cikin ɗaki, inda na cewa, "Ni dai ɗaki na ya zama kamar kasuwa yau, duk a tafi abin da wari." Ajiye shayin Iman ta tana kallon sa ta ce, "Gashi yaya." Ya buɗe ido ya miƙe zaune. ta ɗin shayin ta miƙa masa kallon sa, ya karɓa mukulli ya miƙa mata ya ce ki je bedroom ina ki dauko min wayata ta zari ido ta ce ni kuma a'a sai dan gaya mai mun ta dauko sai ta bani ni ba ruwa na Bishiyar ce bai dinga sifin shayi a hankali wa iman ta ta fita tana fitowa falon inna ta kusa cin karo da mama hansai inna na ciki kuwa gatar sulucin tana fada da hajiyar kayya cewa hansai kenan tana haki ta shige falon inna Iman da ta wuce wata tsakar gida ta tarar da Rasulu tsaye tana faɗi umma na faɗi. ta rasulu na tafi hannu tana jujjuya ido ta ce nan nan aka auro ki kina raka yake shafa tallan shinkafa da wake a kasuwar tasha hijabi duk aya ku ne zani duk duwewaye a waje tsaba kodewa shine kin zo kin sami gida kin zama kamar buhun masara zaki kawo mutane raini to wallahi idan ban sa yara mata sun lakada miki shekin duka da zai fitar miki hakura uku ba ki ce ba a gidan mai salati bace ni ni na fi karfin ki wallahi ni ba ba ce. bai inda suka ji tana sakin salati da karfi ce rikayya ita aminiya ta wata rasuli kike mazagi ta uwa ta uba ita ta rasulun kike kokarin damba da ita la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshen duniya ya kama a maza a kira min amadu amma ban da bukar iman digiri da kai ta wuce wata ciki ta wuce sama gudu gobe ɗakin mujahid ta ta shiga ta limshe ido ta nufi saman sa ta dau wayarsa kul kusan ishirin ya yi misi yawanci kuma duk na safina ne sai abokansa da ke ta neman su dan safe ta taɓe baki ta juya za ta fita sai ga kira ya ƙara shigowa wayar kallon sikirin ɗin ta ganin safina ne ya saka ta yi tsaki a ta isa kofa sai kuma ta ɗaga ta kai kunna ta yi shiru daga ɗaya bangaren safina ta ce haba mijina tun asuba ina ta kira no response are you okay iman ta taɓi baki ta ce to ba shi bane da mamaki safina ta ce wace ce wannan iman ta ce kanwarsa ce sai ki jira idan na kai masa wayar bata jira ce ta bata katse kira ta fito daga ɗakin ta kulle kofar ba karamin taro aka tara a tsakar gida ba inna tana ta ma tijara ta rasula na taya ta ba abin da suka mance ba su gaya mata ba mutane sai ba da haƙuri suke da ba ko agilanta sai aikin da take Haka ma mama Hadiza da ta fitowa. An ce cire ta taho tana bada hakuri, inda ta tsigale ta ita ma. Ba shiri ta bar wajen. Inna na gani Iman ta fusgo tana nuna ma jama'a ita, ta ce, "Tana kamar haka fa, tana kamar haka fa Amadu ya auro ta, amma yanzu ka duba, amma yanzu ka dubi yadda ta koma kamar alade." To komai ta samu raruma take ta boye, ya ki halaka ya ki haram, duk ta tsiya ce min ɗana. Shi ne kuma saboda abinci za ta yi ma Aminiya ta rashin mutunci, Allah ya tsine ma abincin da za a je a zazzage a shadda. tunda kansa sa zaki zagar mun ta rasulu to wallahi yau sai Ahmad ya zaba ko ni ko ke a gidan nan ba ruwa na Da ma yanzu ban huce casin da ke kana na ganin karshen sa ba amma da ke ta kai komo ta mu babu kula din shinkafa da nama da wani kula din tudun miya da na fried rice da soyayyen kaji da na masa duk ta dire masa a gaban su ta ce ni dai na zama kadangaren bakin tulu ba kuma ni haifa mu mujahid ba balle a nuna min iko da shi ikon kai tsaya iya bukar da Amadu amma banda da mujahid abinci kuma gashi nan aje a ci aika shi Amiri ke tsaye gefe ta dawo haɗin da Umma take ta ce ke da kwakwalwar ki hauka ta ƙari. Ita inda yake faɗa magana haka saboda shinkafa daga da ita Umma ta yi tana ɗaga mata hannu tana mata matsiyacin kallo ta ce ni ba zan yi magana da juya ba ki je can kije da sauran ciwon da kika haifo duniya. An ta tarko Ammi ganin binciko Umma za ta yi. Babban jan box Hajiya Saude ta ɗauka ta kunna waka ya kaure ya tsakar gidan. Kawayen Umma suka fito aka fara takarawa irin na manya ana jujjuyawa. Umma na ganin haka ita ma ta shige cikin masu rawa, ta fara takawa tana tafiya hannu. inda ta kwalo ido sai kuma ta fashe da matsiyacin guga ta ce ni kika zagari kayya ni din ta rasu da ta dinga buɗe kulolin abincin tana bal da su duk abincin ya watsi a kasa tana huci ta ce dan kaza kazan ki da ke da abincin kun cika saka zanku mama da ta fito daga fadin su iman da sauri ta tafi ta dauke jam box din da waka ke tashi ta kashe sannan ta tarwatse sa a ƙasa tana gunduma ma umma zagi ta ce idan kidan da nan uwata zaki ga magana yau ki zauna lafiya kin yi ƙarya wallahi dama can ba san auren nan mujahidi yake ba ke ce ke son auren saboda abin duniya zabin ki ce yarinya ba tasa ba kuma wallahi wallahi kin jiran tsohon musulmi ko to ba za daura auren nan ba bari Ahmad din ya shigo insha Allah sai kin ji kunya yau sai mun kunya take yau shi wa umma tana dariya tana ma mama Hadiza kallo, kallo tace to sannu uban mujahid Ahmadu bari ki ji ko ita mahaifiyar ba ta kai ta hana auren nan ba balle ke mama ta tace to mu zuba da ke yau wallahi sai kin san kin yi da inna sai kin san kin taba uwanmu zaman ki a gidan nan ya kare insha Allah umma na ta ce, to Ahmadu kujerin da aka jera a tsakar gida inda ta dinga watsi da su tana bal da su tana cewa kowa ya tafi gidan ubansa an fasa bikin in dai da rena ni fatu ba za a yi auren nan ba a kira min amadu cikin daga murya ta rasul ke cewa an fasa biki kowace ta tattara ta koma inda ta fito aisha ki kulla musu shinkafa a leda su wuce an fasa bikin mama da ta zuciya take ta farfasa ta shiga kiran abba a wayarta yana ɗagawa ta ce ya ahmad kana ina ka dawo gida yanzu nan dan allah abba ya ce lafiya mama da ta ce ba lafiya ba ka taho yanzu nan dan Allah ba da ji wasu ba ta katse bayar Yusuf ta shigo sa gidan kenan ya nufi inda da mamaki gani yadda take tawatsi da kujeru ce lafiya ina? me ke faruwa inda ta bashi da matsanancin kuka tace isu zagi ta uwa ta uba rika ya taimana ni da ta rasulu daga na ce ta rasulu ta je ta amso wani abincin da zamu raba bakin da ke falo na kada su tafi an fasa da yunwa a bikin jika na shi ke na rika ya dinga zagin ta rasulu har ana rirrike ta da gudu han sai ta zo ta sanar min shine na taho da sauri kin ba to wallahi ni har zagin da ban san da shi ba a rayuwar nan sai da rakayya ta mun har da ce mun Amadu da Bukar kaɗai nake da iko da su a duniyar nan tana zagi da tana zagin ta rasulu Aisha ta zo ta mata magana ta hada da ita Hadiza ma ta zo yi mata magana ta hada da ita uwarka kadai ce munafika wai ta zo tana bin hakuri maimakon ta yana kamar yadda Aisha ta yi to ni dai na ce wallahi an fasa daurin auren nan yau da ma na ji labarin ita ta masa zaɓin shege yarinyar to jiya a wajen casu ko gaishe da ba yarinyar ba ta yi ba sai kallon banza ta dinga yi min leɓanta daga magandar saniya Yusuf ya kama hannunta a hankali ya ce, Haba inna, wannan ba girman ki ne, ki yi haƙuri dan Allah. Gidan fa da baki dan Allah, ki yi haƙuri ki bari. Bige masa hannu inda dai, a fusace da ce, Ka ji mutumin banza, ina ruwana da baki, ba suna kallo ake ce mu mutunci ba, sun tawo sun tare min. Baƙin banza ba gobi, to wallahi kowa ya kama hanyar gidansu dama ba ruwana. Gaba ɗaya Ismail da Maryam daina tsaye a gefe, sai kallon ikon Allah suke, gida duk ya hausu ne. Ƙawayen Umma da Umma kuwa ba su fasa kunna jambox suna cigaba da taka rawa ba, suna tafi. ta rasu ta tafi iya karfin da ta wanga legiyar din ta daga murya tana cewa ku fito ku tafi gidajen ku. babu zancen biki jama'a an dace da dinga tambayar su mun inda mujahid yake dan ta san shi kadai ke iya jin inda ta ba tsaka gida man da ke tsaye sai hararin umma take yi nan ku jira take da ƙara gaya ma inna magana ta rama mata tana kallon anta ce. yana can dakin inna anta ce, yi maza ki tafi kira sa ki sauri jiya da ta wuce faɗin inna tana da da wayarsa Hassan nan babu kowa a falon inna duk mutanen ciki sun taho tsakar gida kallo ta bude kofar ɗakin ta shiga zaune ta sami su nan bai gama shan tiɗin hannunsa ba ta haɗe ta ce yaya da ta ce in kira ka ya mata wani kallo ce ta ce miki ga musu nan ne turo baki ta ce to in ce da babu ta rasulu ke faɗa a tsakar gida ya buɗe manyan idanun sai ce faɗa kuma ta gida masa kai ya ce da wa ya ce da umma shiru mujahid can cikin girgiza kai ya ajiye kwaf ɗin hannunsa ya miƙe ya fita Mun bayansa iman ta yi inda nesa mujahid ya tsaya dinga kallon crowd ɗin da aka tara a tsakar gida ga sautin waka ga muryar inda ga muryar ta rasulu abin da ya babu daɗin ji iman ta iso inda yake tsaye ta ce yaya ka je ka mai inna magana shi bai ce komai ba tun ya karasa wajen a hankali yana kallon inda kafin ya ce komai ta rushe da kuka ta ce mujahid wai ni yau ya ta zage tas mujahid ba abin da ta mance ba ta gaya min ba ya ce to mu je ciki a kira miki abba yanzu wai na can bangaren ki bayani ta dinga masa tana kuka ya ce mu je a kira abba da haka inda ta bisa tana kuka wiwi tana jira Allah ya isa ma umma ta rasul na can bakin gida tsaye ta wanga ligiyar din tana ihun a zo a tafi gida an fasa biki sa'an da suka dinga haɗa kujeran da aka tarwatsa a tsakar gidan kowa dai rai babu daɗi mujahid dinga kallon inna bayan sun shiga falanta ta yi kukan da mai isarta iman da yana da rukusha a falon ita ma tana kallon ta inda ta haɗe kukan da take tana kallon bakin kofa ganin tsofaffi da suka zo biki ne suka dawo mata ta ce yau na ga abin da ya ishe ni ba an fasa bikin ba ku yi daga mu koma gidajen 'ya'yanku mana bayan Allah wata tsohuwa ta ce ai bai kai ga haka ba hajiya asabe hakuri zaki tunda an fara abin nan a gama a fusace inda ce. to duk ku koma tsakar gida ku zauna a can ni dai ba ni ke aurar da ɗa ba ba ruwa na. a rufe min kofa sallama suka mata suka wuce ta miƙe ta kulle kofar ta dawo tana kallon mujahid ta ce ka kira min Ahmadu shi dai bai ce mata komai ba fusace ta ce wai baka jina ne mujahid ya ce eh sai ki saurara ki gani tana fiya ce majina ta ce dama kada in kuskuren gaba kar a falon nan yau ba ruwa na. kada ya zo min Amir kawai ne ke bukata. Ba tarbe baki ba sai ga Abba ya shigo da sallama tare da dadi. sa da wani expression yake kallanta. Ina ta tsuke fuska ta ce, Ni dai Amir kaɗai na kira. Abba ya zauna Hassan nan bai daina kallanta ba. Dadi dai bai ce komai ba ya zauna. Sai ga mama Hadiza ta shigo. Ina ta ce a kira min Aisha da Amina ma su zo, akan idansa aka yi komai ai. Mama Hadiza ta nemi waje ta zauna babu walwala. Suna zuwa ta ce ta fara shigowa sannan Ami, da suka zauna saman tabarma. Ta rasu da ta shigo falon tana kuka wiwi kamar yarinya. ta wuce ɗaki sai ga ta fito da yar jakarta ta ce asabe gidan nan ba gidan zama ba ne ni tun da uwata mai salati ta haife ni ban taɓa ganin cin mutunci da riƙayya ta min yau ba ina dalili ina ɗan mafari ni dai yanzu wasu maganganu ke dawo min suna min ciwo mikiwa ina dai ta rushe da kuka ta riƙe jakarta gam ta ce ai babu inda sake ta rasulu muna nan sai an bi mana mu. rungume ta ta rasulu ta na suka dinga rusa kuka a tsaye iman da ɓoye fuskar ta dinga dariya kasa-kasa. mujahid kam sun fiyar da kansa yayi abu ma dai kansa na ƙasa dadi ko sai kallon su yake kuka mai isar suka yi sannan suka saki juna ina ta bai da jakar ɗaki ta fito ta rasu ta zauna ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ta tsuke fuska ina ta zauna tana kallon abu ta ce to amadu yau da sai ka saba ko ni ko mata karkayya sai a sannan abu ya dago yana kallon ta ina ta yi mutsi mutsi da ita ta ce kuma aure na samu labarin zabin ta ce yarinyar ba zaɓin mujahid ba don haka ɗaurin aure ya fasu inda ni na haife ku abu ya girgiza kai ya marasa abin da zai ce dadi ya dan sauki a jiya zuciya gently ya ce amma me ya faru inna me musabbabin matsalar wani kallo inda ta jefa masa ta kankance ido ta ce dama wannan ya zama maganar ka na farko kuma na ƙarshe a falon nan dan ni ban san ma waye gayyato min kai ba abin da ya faru ko shine yau hakuwa ta dake kabari sai da daga iyata zaga akan shege shinkafa har tana neman dunguri na garawa da ta dinga yi a gabana tana min murgude murgude da kawayenta wai su fitsararru yan tasha daga mun je amso mu bakin mu da ta rasulin shinkafa zaki ta uwa ta uba da yau mun sha sai godiya Allah Gari da kai kawai dadi ya ce, ikon Allah. Cikin rawa murya inda ce, duniya za zuba ido in ga matsayina a wajen ku, in ga matakin da za ku ɗauka. Ko ka fara ba zan yi ba, tunda abu da yake ko kallon banza bai taba yi ma Hadiza uwar rukayya ba. To ni me na mata? Daga zuwa amsan shinkafar biki za ta iya gale ni? Sai kuma ta fashe da kuka mai ban tausayi ta ce, me na murɗa yayo da mincin mutunci wanda da wuya ta banya goge a jikina. Ta rasula ta saki kuka ita ma ta ce, me kuwa zaki mata asabi? ni ba dan albarkacin ki ba na sanya sai ayana sun turo motar sojoji an fitar da rikayya daga gidan nan inda da dakatar da kukan da take da sauri tace a yanzu ma ta bace ba ta rasulu kira su turo motar babu abin da ya sha min kai wace ce kuma rikayya ina ruwana da ita za ta ci albarkaci na su kwashe ta ba ruwana na. dai bai ce komai ba hassan na can ya dawo ya sai ya shiga kiran layin umma har ta gama rinkin ba dauka ba ya kalli mujahid da ke kallon inna ya ce tafi ka kira min uwarka yanzu Mujahid sun kai da kansa bai dace komai ba ya miƙe na ba a sanye ya buɗe. Karo suka ci da umar da ke laɓa tana sauraron komai shi ne bai ce mata komai ba har zai tsaya kawai ya wuce wasa don bai ma sa ya ƙara ɓaci. Sallama umar ta shiga falon da liddibi kanta a ƙasa inda na ganin da sake salati tana tafi hannu ta ce almunafan kenan nan kuke gani to ai ba da yake kaman cin mutuncin tsakar gida ba don haka sai ki cire ki ajiye a gefe a gama magana kuma ni dai Allah ya isa wanda kika dinga yi a gabana kina mu kaɗan mu kaɗan mazaunai Uma ta zauna nan kusa da kofa, ba ta ka mata ba. Tana kallon sa Abba ta ce, "Gani." Sai hararanta mama Hadiza take yi. Abba na kallon ta da kyau ya ce, "Ita inda kika zagaye ku? Ta Rasulu ta ce, "Ta uwa ta uba kuwa." Har ana rirrike ta za ta duke ta. Ni da guduwa ni na koma bakin gate. Kawai ai ana ji daga zuwa biki, duka ya ratsa da ni. Abba na kallon Umma ya ce, "To yayi kyau. Ki tafi ku yau, ko minti goma ban san ki ƙara a gidan nan." Da sauri inda ta ce, "A'a, ba za ta tafi da iyaka ga mai daraja tana galantoyi a titi ba." yanzu nan zaka datse ta ta tafi gidan nasu tsirara sai kuma ta je can ta dinga zagin uwarta mai ciwon kafa a Kano ta rasu ta ce ko ta kuma wajen shafa mai shinkafa da wake a kasuwar tasha ba umma ta ce to alhamdulillah zan tafi amma sai abin nan salamu baki na da suka zo biki ko zuwa yamma inda ta miƙe ta ce wani biki bikin da aka fasa ko kuma wani daban kike nufi kallon ta umma ta yi da sauri inda ta taɓe baki ta ce ai babu zancen wannan auren Don ba za a mu jika na dole ba maza maza a kira dangin shegun amarya a sanar da su su yi hakuri mujahid ya ce ya fasa ni dai da raina wallahi an fasa auren nan ba ruwa na alhamdulillah to in tsakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 22 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci like kuma da ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta mi sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida